من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تعمل كل انثى وما تهيد الارحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyu ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da sha biyu ga watan tara shekara 2019 a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba inda muke gabatar da darasi na littafin man qatal al-husayn wannan shi ne darasi na goma sha uku idan ban manta ba ko sha uku ne ko sha a yanyan kuma da zai eh? to ina ganin dai tsakanin sha ɗaya da sha ɗawa sha biyu ko sha uku sha uku ne ko kamar tsaya a shafi na hamsin da shida idan ba manta ba mun fara ash-sha'irul husainiyya qusul lam takun ala ahadin a'imma wato wannan hanyar sha'air din nan da yan shi'a suke kai da sunan al-imam Hussein hanya ce da ba a taba samun wani a cikin sahabbai ba sai balma hasali hatta mutanen da suka kai suna koyi da su mutum goma sha biyu ko mutum ɗaya ba a taɓa samu akan wannan hanyar ba shi ne malam ya fara kawo maganganun wasu daga cikin malamai sai yake cewa bayan ya kawo maganar asan muguniya sai yake cewa sun mai sta'aridu sannan yana bujurowa imamuhum wa shahiduhum ayatullah Hussein Ashirazi zai bujuro da al'adwa matakai التي مرت بها شعائر alamomin da وإن shi'a suke amfani da shi da sunan addini matakan da ya wuce. fayyastaki yana kuka yana kawo ƙara mana gulmi na zalunci allazi mana shi'a wanda ya hana yin shi'a min ilhari hadhihi sha'air idan ka tambaye shi'a me yasa ba su yi ba su fara kawo abin da zai fara kuka maka ba dalilin da yasa shi'a ba su yi ba fa yaqulu sai ya ce maka anna shi'ata sai dai yan shi'a kalam ya tsibu ba su sami iko ba ala hada ta'abirin jari akan bayyanar da wannan ta'abir din in an ce ta'abir shine magana wanda yake wato aljari wanda yake mai ƙarfin hali inda ma kanu yarzahuna fi gulmatu bani umayya lokacin da ya kasance suna da rauni suna rayuwa cikin zaluncin bani umayya Ba yadda su suke faɗa a cikin wannan wata na almuharram din nan sun fito goma ga wata ga sun fito a kan titina suna cewa ya Allah ki ne mu umayyawa banu umayya din da suke cewa Allah ya tsine masa da baki daya sayyidina Usman yana ciki shirikin annabi Muhammad wanda annabi ya dauki 'yan mata guda biyu ya bashi duk da su suna cewa ƙarya ne in ina da littafi su kutum da wani rubuta cewa wannan matsalar ƙarya ne annabi bai da wata ya ba fadin ba kuma wannan ayyuka sarihin qur'ani ne dan Allah da ya tashi cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika sai ce wa banatika duk dalibin da yake islamiya inda sai ba da kiki bane ka san an ce bintin daya ne biyu bana ka san jam'i ne ba yadda za a yi Allah ya ce wa banatika da ‘ya'yanka mata sannan sai ka zo ka ce annabi ƙarya ne ya ɗaya da ita da kuma bayan shi ba ne. Wannan ƙarya ta sarihin Ƙur'ani da su kuma yin shi'a musamman yanzu idan kana bibiyar sa a duniya a ina ganin watakila ba mamaki sai halƙoƙin ƙarshe ƙarshe duk da akwai shiri da nake so in fara yi wanda wanda suke biye da mu ta ashabatul kiram tv su za su ga wannan shirin mai suna du'atul ala abwabi jahannam yanzu magana da na faɗa cewa shi'a sun maganan kisan al'imam sai har bidiyo muna da shi da shaidan malamansa da suke rayuwa a wannan zamanin cewa mutanen iraki su suka kira al'imam sai yan yan a su yazo kuma suka kashe shi wannan shine abin da ya tabbata shine abin da kuma suke gudu da shine yake fada a ciki za su ce Allah ya tsine ma Usman ce Muawiya sannan za su ce Allah ya tsine ma Abu Sufyan sannan za su ce Allah ya tsine mu umma habiba matar annabi Muhammad saboda suna cikin banu umayya haka haka suke cewa Allah ya tsine mu umayya suna da wannan dan karamin littafin da suke karanta nuru da ajibina a ciki akwai azkar da ake na safa da yamma zaka ga ana karanta ana wala Allahu banu umayya qadibatan haka ka ga dan shi a yaro gaban ka ya ce Allah ya tsine mu abu da awwali abubakar yake ne sani umar yake ne salisu usman yake ne rabi'u mu'awiya yake ne wata suke da wannan istilahatu din Allah ya shirye da mu wa ibn al-abbas da ibn al-abbas da wato daula ta banu al-abbas wa inna maktalafat alaihim al-gurur lokaci ya sa sun sassaba alqasiya lokacin da take busasshiya warrafiya, da kuma lokacin da yake na wadata ikhtilafal fusuli wato irin sabanin nan na lokaci ala masatil wurdi akan wato sabarin na irin na lokaci na bazara akan lokaci na sanyi wanda ake iya yin shuka ta fito mai kyau mutum da ya to lokaci ya saba zuwa lokaci lokacin da yake na rani ne da damuna ai ba ɗaya bane lokacin da yake na wadata da tsanani ai ba ɗaya bane faktalafat ta'biratuhum bitilata ke to abin da ya kamata su fito su bayyanar su a imma din sai sassaba gurgurin sabawan irin waɗannan lokutan wannan magana shi ya yi ta a cikin a sha'irin husainiya shi da biyu a da bakwai da shafi na tasa'in da takwas sun mazakar shi da biyu kamsa ta sannan sai ya ambata matakai guda biyu a daurin awal ya ce mataki na farko wa huwa daurin a'imma dau mataki na a'imma idan sun ce a'imma suna nufin mutum guda goma sha biyu da suka ce allah ne ya naɗa su wallahi malam maganar da shekul islam bin taimiyya ya faɗa ya ce idan mutum ba ya samu matsala ba hankalin shi ba zai taɓa iya shiga shi'a ba bai taɓa yi wa saboda yanzu a kwanan nan daga nijar wani mutumin kamarin wasu suka tura shi shi'a abun ban sosai yana cewa a kawo masa dalili na fara tura masa dalilai su malaman sun sun koma gefe ƙarya suke musu su nuna cewa sun cin ba a ilimin da ba wanda ma zai tattaunawa da su ya akwai wani wanda muka tattauna da shi a Bauchin da muka yi awa biyar da shi akwai wani da aka ce yana tattauna da shi cewa ƙarya ne ai ban kai matakin da saboda yana ganin shi ya je irin ya yi kara dai kuma tun da Najeriya ne karatu ai zai mai wani tattauna da shi kuma ba su san cewa karatu din da kai yake ba in ka gane ka gane kawai in baka gane ba baka gane ba da haka mubtada da kabar a Najeriya shine mubtada da kabar a dinka kai in ka fahimta mubtada da kabar a nan ka gane in ka je can baka gane ba baka gane ba shikenan to ko wannan tattaunawa da muka yi da na tsayar da tattauna da muka fara da su a Qibla FM ai na ganin a shekara ɗaya na ganin sai na yi munazara da su ta kai guda ɗaya saboda haka a wancan lokacin in kuka lura kusan duk sati sai ka samu ina da dibir ko dai da ɗan ƙala kasu ko da ɗan shi'a ko da wani matsayaci ne sai ka samu a safi kawai wani dalili ne ta, aka samu matsala daga masu gidan rediyon na bari amma ba wai dan a'a na bari ba saboda wani dalili to shine yake faɗa wannan matakai guda biyar a imma Alimamu ali Allah ya kara masa yadda Alimamu Hassan, Alimamu al-imam hussein al-imam abidina da faru sadiq musa al-karim an zuwa guda goma sha biyu shine al-imam hasan askari na shafin shine al al-hujja al-ga'i al-qa'im al-muntada wanda muka faɗa muka ce hatta wajen mahadin nan yana da kyau jan hadisan da suka zo a littattafan ahli sunna suke maganar mahadi to fa ya saba tamaman da mahadin domin su mahadin na sa ana kai cikin jira ɗari biyu da wani abu yana cikin kogo yana wani sargaba a iraki an ce da ya tashi tafiya a kan ƙur'anin gaske Ali bin Abi Talib ya rubuta ya bashi ya shige da Qur'ani akwai wata jaka a hannunsa sunan jakar Jafaru ita Jafarun nan akwai ilmul awwalina wal akhirina a cikin akwai kalam akwai komai da ka sani Allah ne kawai ba ce akwai a cikin jakan nan ba ya shige kogon nan da shi an ce kuma tsoro yake ji shi yasa yake fitowa to wa'annan a imma din guda goma sha biyu kamar yadda kuka ji mun karanta mun faɗi guda tara a cikin su a farkon littafi ahlus sunna ba su da matsala da su kuma alhamdulillah babu inda za ka buɗe littattafan makabar zagin wani ɗaya daga cikin mutanen gidan annabi yanzu wani ɗan iska da muke magana da shi na ci gashi a cikin littafin ku alburhan fi tafsirin qur'an karkashin inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqa na ce kun ce gashi alba'ula shine ali bin abi talib wai ali bin abi talib shine sauran da Allah bai jin kunye buga misali wannan ba cikin littafin shi'a ba da ce ma hukum me hukuncin wanda ya kalli sai na bai ce masa sauro wai idan an hada ali da sai na ali da Allah ai wai bai wuce sauran ba Allah ya faɗa Allah ya Allah ya Allah ya sa mu dace an gane to wayannan mutum goma sha biyu ko ɗaya da abin da wayannan mutanen suke ba su da wani alaka da shi su ma ba su da alaka da su to shine yake cewa ad-dawrul awwal a daurul a'imma qala shirazi in hasara fihi ta'abiru shi'a a ciki ta'abiri na shi'a ya taƙaitu ala tajammu nafarin minhu a samu wata jama'a daga cikin su sun taru fi baita a cikin gidan ɗaya daga ciki a samu inshadi fardin wani daga cikin su ya rera waƙa minhum daga cikin su abiyatin min wasu baitoci na waƙoƙi aw tilawatihi ahadith ko ya karanta wasu hadisi fi rasa'i ahlul bait a cikin waƙar da take da alaka da mutuwar mutanen gidan annabi Muhammad wa buka'il akharina da kuma wasu su kuka wannan suna yin sa ne bi kulli takattumin wa ikhfa'i tare da dukkan boyewa wa taqiyatul wa taqiyatul hukumat da kuma yin taqiya ga hukuma adh-dhalima muka ce dinda da dan shi'a yake yana rayuwa da kai akan me halin launi idan ba su da karfi su amfani da tafiya in suka samu karfi su amfani da bindiga a kanku kenan ka halatta da su amfani da tafiya shi ya sa na fara jin yanzu akwai wani babban malami Adnan O'Udin Siriya ne dole mu dawo muna amfani da usulubi na tausasawa ga mutanen nan wanda yanzu yanda ake ɗiban 'ya'yan mutane ana zubawa a titi ana kashe su abin kai ban tausayi eh wallahi na yi bincike na yi munahara kaso ɗari daga cikin ƴan shi'a casa'in da wani abu ko karatun ƙur'ani da su na ce ko kuke faɗa da'iman kuna cewa annabi ya tafi ya mana wasiya guda biyu ya ce in ne taraktu fikum eh sakalai ne awwalu kuma akbaru min al-akhar sai ya faɗi girma na farkon wanda yake girma shine littafin Allah sannan sai ikirati sai ikirasa na ce tun da wasiyar da annabi ya bari sai ta fi girma ita ce qur'ani wacce ya kamata a fara kulawa da ita ƙur'ani na ce amma abin bakin ciki galibin ku ko karatun ƙur'ani ba ku iya ba na ce to tun da ku ɗaya eh tafi girma duk wanda ya wulaƙanta wasiyar annaba a kanta sai ya wulaƙanta ƙaramar ku ba. ina abin da ke faruwa kamar sallah ne yanzu a musulunci duk wanda kaga ya tsare ta to zaka ga tsare kowane abu yana mai sauki in mutum bai damu da sallah ba to zaka ga wulakanta kowane abu addini zai mai sauki kuma shine to galibin su wallahi malam karka ce kuma wai ko jahilan ba ba wai jahilan ba nake maka magana ma ga magari malaman su nake maka magana malaman su tun da yanzu a nan cikin wannan cikin ku nan idan aka ce dan Allah cikin wani ya faɗi wani dan shi a mahaddacin Qur'ani wa ka sani wa ka sani babu amma kuma kullum za su zo suna ta kewaya cewa a annabi ya ce ni tarikun fikum fadalai na awwalu kuma akbar min al-akhar kitaban lahi amma kuma ga littafin Allah to garta hannun su ba su kan karatun Qur'ani ba su iya ba to shine yake cewa wato wa ikfa'an bal bi kulli takattulin wa ikfa wa taqiyat hukuma da kuma yin iya ga hukuma az-zalima az-zalima wacce take az-zalima a wajen su an taƙi bihim kada ta ainihin wato karkato a kansu fi jinonin kuma karkatowa cikin hauka ya ka fata tsiru rukusuhum sai zama shugabannin wannan lokacin saboda kada su yi gauga wajen kawo masu hari sai a yi ta ɓoye-ɓoye sai wannan shi ne mataki na farko a daurin sani dauri na biyu an gama da wancan daurin na farko shine daure bani tsakka kun san cewa a musulunci banu umayya tun daga kan yazid da suka zo kan muawiya suka fara shugabanci an samu lokaci mai tsawo su suke shugabanci da banu umayya suka tsari ko kuma banu abbas suka zo suka saba shi yasa sai kaji ana cewa daula ta banu umayya da kuma daula ta da banu abbas sai yake cewa وقد اشتكى الشيرازي الشيرازي يا كوكا من هذا الجو أولنا متاكين إلا أنه آد سيدي يا داو فقال يكي فتوسعت majalisu ta'ibina sai majalisoshi na masu tuba alal imamin shahidi eh yi tsallake ko kuntu sai na ce wa hada kalamun mardudun wannan magana ce wacce ya fita abin mayarwa wa huwa min kisi shirabi yana daga cikin daga shirabi da annahu lam yadhkur ayya masdarin naqala minhu hadha kalam da man bai faɗi inda ya ciranto wannan magana bai faɗi ina ya samo ba an fahimta ai yasa ba ba su yasa nake faɗa ma wasu daga cikin su nake ce musu ta haddisan da yake mace lillahi la faka duk magana da muka fara da shi a kafin ya faɗa Allah na san me zai faɗa saboda hujjojin su baki daya na riga na yi ta hadidin kana fara magana kafin ka karshe na san ina zaka ga an fahimta to shine yake cewa ad-dawr sani wato mataki na biyu dawr banin afdal wa qad ishtaka shirazi ya koka min hada tau daga wannan matakin illa annahu da sai dai ya dawo faƙara yake cewa fatawassa a majalisu ta'ibina majalisoshi na masu tuba sai suka yawaita alal imam shahid akan al imam shahid shine al imam ne Allah ya ƙara masa yadda wa sannan ta ɗaukaka jirsa'ihi da waƙa na ta'aziyya mai kici al manabir mumbarori walakin sai dai fa fi itsarin mahdud a cikin ainihin wato wata sura wacce take keɓantacciya lifassiluhu surar da yake rarrabewa kuma an haraka ta tashayyu akan wato haraka ta tashayyu sai sai ko anan naka suna cewa haraka ko sai ke ta qultu wa kalamu shirani hada mardudun aidan wannan magana da shirani ya sake faɗa ita ma abin mayarwa ce wa qad qama huwa ya tsaya da kanshi inda ma kala lokacin da ya ce walakin sai dai fi tsari a cikin iyaka sura wanda yake mahadudin abin iyakan cewa yi fassirihu wanda yake rarrabe shi an harakata tashayu daga haraka na tashayu. sai ce famal fa'idatin fa'ida idan a wannan lokacin minista shahadi ta bihi akan istishadin ka da shi tun da ka ce haraka shi da take rarrabewa akan tashayu. sun mai yadda kuma shira rabi a dauru salisa الدورة الثالثة متاكين أكو فقال يكي دور البويهين متاكين بويهين بويهين إن الدولة تيدا أكيتا آية أبن ذاكي نمتنشي تاتبي سنن والديالما إتما وأن الدولة تي أنيتا تاوتي والفاطمية سنن دولة فاطمية أنيتا تاوتي وخاصة مسمى ما ayyama mu'izzid daula ad-dilami kwanakin ayyam wani mutum ne ake fahimta, wato mu'izzid daula ad ne. wayannan duka an yi su sun wuce an yi daular fatimiyya daula ta buhari sun yi abin da suke na rashin mutunci sun riga sun tafi yanzu sai tarihi haka yanzu mu wayannan abubuwan da aka samu na wasailul islam yanzu in kana kallon abin da ke faruwa yanzu a shi'a a duniya za ka gane cewa yanzu shi'a tana samun matsala saboda ku lura babu abin da shi'a ba ta so kamar karantar in kaga shi'a ta samu wajen zama a waje to mutanen da ke wajen malaman ba su sauke nauyin da Allah ya dora musu ba na karantarwa amma in dai za a karantar da mutane karatu na hakika za ga shi'a ba ta samun wurin zama to yadda ka san dan society idan ka shiga ƙungiya ce ta asiri babu abin da ba sa so irin ka tona masa asiri to babu abin da shi a suka tsana irin tona asiri kan aƙida su dan aƙida ce da ba ta yaduwa sai ta hanyar rufa rufa da munafunci sannan take yaduwa to shi yasa yanzu idan kana kallon debate din da ake da su a duniya wallahi yanzu tun malaman na fitowa har sun kasa fitowa yanzu ina masa magana a mataki ne na duniya tattaunawar da ake da su da larabci na faɗa muku satin da ya wuce na kalli wani program a tashar husar wani ɗan shi'a ne daga iraki ya ce abubuwan da da suke rufe a shi'a an rufe mana ba ma iya sani ya ce amma yanzu saboda wannan wasa'il ɗin dole kaga kana gida ma yanzu sai a fito da wani abu sai ka gani ba tare da wani ya san ka gani ba kana zaune a gida ya ce to ana fito da abubuwan da ba yadda za a yanzu abin da ba mu sani ba a da ya ce yanzu mun riga mun sani ya ce kuma wallahi yana rantsuwa da Allah saboda shi da ya shuri ya gina shi a yace gari guda su kutum sai da Allah ya shirye suka daina shi ko ya ce ummatun kamila al'umma cikakkiyarta sai da ta daina shi wannan matakin da ya faɗa allazina rafa'u al-irhaba wanda suka daga wato ta'addanci wannan wannan kalmar ita ake amfani da ita al-irhab shine wanda ke tsorar da mutane kuwa shi ta ce kalmar terrorism da ake amfani da ita yanzu a duniya Allah ya ce wa iddu lahum masalatun min quwwatin wa min ribatil khayr yake turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum to sai zaman to duk wani wanda zai tashi hankalin mutane ta hanyar ya dace ko bai dace ba sai in ana so a sawa mutane da maka sai ya ce maka eh kai kana da jihadi na taɓa yin lakta a Kano mai tashin suwaye 'yan ta'adda a tarihin duniya mutanen da suka kashe annabawan Allah kaga shi ne ta'addanci lamba ta ɗaya amma yau wayannan mutanen su suke samun mutane suna kuma wada kan wanda ban san wani ta'addanci a doron ƙasa ba da ya kai kashe annabin Allah ban san shi ba da shaida Qur'ani Allah ya faɗi cewa yahudu innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina da haqqin sun kashe annaba ba wani dalili da wayannan mutanen da Qur'ani ya ba da shi da sun kashe annabawan Allah kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum kuma fa fariqan kadzabtum to kuma wayannan mutane su suke dawowa su saba wani suna cewa na dan ta'adda ne kuma haka duniya za ta dauka cewa kuma dan ta'adda ne kaga kalbul haqa'i mara gaskiya ya koma gaskiya da gaskiya komawa mara gaskiya to shine yake cewa aslaqu suka saki wato tsakati shi'a abinda in shi'a ba su iya suka dawo suna iya yi wa makkanuhum suka ba su dama min ikhraj majalis taibina na fitar da majalisoshi wai na masu tuba an dauri an duwar da gidaje ilil majalisi zuwa gura da ana yi a cikin gidaje akwai ba wanda ya san ana yi ya daga baya suna samun dama kuma wallahi tallahi kaga wannan abin da nake faɗa maka idan ba Allah ya maganin abin nan ba nan gaba kana ji kana kallo a gaban ka a titi zaka ji ana cewa Allah ya tsine ma Abubakar da Umar da Usman Allah ya tsine ma na Aisha a nan wallahi sai ka ji wannan a nan sai ka ji wannan ya ka da ana yi a gida sai ya ka dawo ilil majami zuwa gugura majami guraren taro wa shawari da hanya wa sahar da kuma fili al'amma gabaki daya wa ilalil fida da kuma sanan da wato guraren da ake rikonsu don nuna bakin ciki a rasmi wanda yake hukuma ce ma take cewa ta yadda a guri a duka nan a duka nan al'amma game yawma ashura ranar ashura sannan wa iglaqil aswaq da kulle kasuwanni wa zimil mawaqif da tsara guraren taruka al mutajawwila fi shawari wanda za a dinga yawo akan hanyoyi wasahat da ainihin wato farfajiya wannan ya zo a cikin littafin sa ash-sha'ir al-husainiyya a shafi na 99 thumma yadhkuru rabi'a sannan zai ambaci mataki na hudu shine dawrus safawiyyin wa khasatan musamman ma ahad ahad al-allama al-majlisi lokacin al-allama al-majlisi sunansa Muhammad al al-majlisi yana da littafi kwaya sunansa biharul anwar littafin ya kai mujalladi 115 daga nan littafin bangon nan zai kai bangon nan littafin ne kwaya ɗaya biharul anwar in kana so ka sai littafin shi kaɗai kwaya yana ganin ya kai wajen naira dubu ɗari biyu da littafin kwaya yasa karatu bai wa an ba kuɗi bakwa kuma ɗaya daga cikin hanyar da in kana so kai maganin in shi'a in za ku tattauna da su ta karatu ku kai mallakin su. don haka faɗi magana sai ƙarya ne a kawo littafin ba ni kuma yanzu kana cewa ƙarya ne sun shiga in shaƙo littafi in ce masa gashi ko kuwa yawa littafi ne kwa haɗe daga nan wajen ya kai nan wajen da shi wannan Muhammadu bakir almajalisi allazi shajja'a shi'ata wanda ya karfafa yan shi'a ala mumarasati sha'airihim akan gogayya da waɗannan sha'air din nasu bi kulli hurriya da kowane irin yanci adafu ilaiha daga nan sai suka jingina zuwa ga waɗannan abubuwan suka jingina a tamthil hawa sun zo ko zaka ga ana yi allazi kana ibda'an minhum wanda wannan ainihin wato kirkira ne daga su litajsimil ma'asa dan girmama ainihin wato dan wa'annan ainihin wato babbar musibar da ta faru akan ce al-ma'asa da ma'anan faji'a musibar da ta afko kwatsam idan girmama wannan musibar sannan akan ce ma'asa shine wasan kwaikwayo da za a dinga yi akan wata hadisa da ta faru wacce take da hatsari tsakanin wasu mutane waɗanda suke manya ne ko tsakanin wasu ƙabilu wacce take firgita mutane kuma take sa tausayi sai ya zama to yanda ba kana ganin suna yin wasan kwaikwayo ba akan mutuwan al'imamu husaini a za ka ga suna yi a zo kawai a shirya tarihin ƙarya a ce ga yazidu ga waye ga waye ga waye ga waye wanda saki duk haka za ka ga an zo an shirya tarihin ko na ƙarya ka ga mutum ya zauna yana kuka to nan gaba za mu kai abin da ya shafi yayyanka jiki da suke yanzu an kai watakin da ya fi ƙarfin yanyan jiki sai kawai yanzu na bana ba ku gani ba akwai inda mota suka kwanta wani ya zo ya hauta kansa da mota wata sun tashi amma wani cinta ya kwanta shi nan sai dai gaban Allah ya tashi ka kallafa gani dan Allah in ba kama Allah laifi ba yana so ya maka azaba tun daga duniya ya Allah zai faɗa a Qur'ani ya ce ba taqtulu yi? kan ku kashe kanku inna allaha kana bikum rahima Allah yana jin tausayin ku wani yazo ya ce ka kwanta da mota ya bi ta kanka kuma ka kwanta in ba Allah kama Allah laifi ba yana su ya azabtar da kai ya Allah zai ce wala tulqu bi aydikum kar ku jefa kanku cikin bala'i wani yazo ya ce ka kwanta da mota zai bi ta kanka kuma ka kwanta to wasu mata kai ka ga mutum zai iya daukar bindiga ak saban ya zuba mata harsashi kawai ya juyo da ita ya samu kansa ya dinka kanka masa yanka ma kansa ita da sunan wai an kashe al-imamu Hussein shi ma dole sai ya mutu a rana Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye malam dama ya ba za ka taba in Allah bai kyale ka wannan ya zo a cikin ash-sha'air al-husainiyya a shafi na 99 thumma mai ad-dawr al-khamisa sannan ya ambaci mataki na biyar fa yaqulu sai yace akwai dawrul fuqaha al-muta'assibina akwai mataki na malaman fiqh waɗanda suka zo daga baya amma malaman fiqh fa na shi'a yawa kakar yanke malaman fiqhu ka dauka ko malaman fiqhu da ka sani malaman fiqhu na shi'a wa ala ra'asihim shaykh shugabannin su shi ne murtad al-ansari wa ayatullah ad-darbari haythu aktharat shia yayin da shi'a suka yawaita min mawaqib salasiri wuraren da ake sa kata a dinga dukar jiki wa tasbih da sa makami wuka ko wani abu ana yankar jiki daga ba kuma abun bakin ciki ba wayannan abubuwan da kake duk malaman nan nasu ba ka ganin wani malami ko ɗaya da shi yake jagoranta su shi ya fara ɗaukar wutar ya sharɓa mu cikin shi ba wannan shi yasa na faɗa muku ci abu ne da ya kamata mu tausaya musu wasu abokai ne sai dai duk da sunan nan ga imanin bai yi ƙarfi ba amma dai ga mutum da ya fara gwadawa yawa na gan shi cikin jini ya yanki kansa jina jina mutum ɗaya ne na gani a Najeriya imaninsa ya ƙarfi ya fara yi wannan an ɗauko amma abu ne da ya kamata mu tausaya musu wasu zaka ga ɗannanka ne wasu abokai ne an taso tare aka yi kuskure suka je suka shiga wannan muguwar akida ta bace da ya kamata mu tausaya musu saboda ya kamata ku dinga amfani da hankali da Allah subhanahu wata'ala ya ba ku da kamata wani ya zo ya wawantar da ku ba saboda ya amfani da jahilcin da kuka da shi yanzu in ba haka ba ya Allah zai faɗa a cikin suratul anbiya suratul an'am yake lissafo annaba goma sha takwas sai ce wa kullum fasalna alal alamin dukkan wa'annan annaban mun fifita su akan talakan duniya sai wani ya zo ba aya sai ce maka aliya fa annabawan Allah daraja kuma ka yadda. ya za yi kana da hankali ka san ya kamata ka ba shi za ka gaskata ko Allah aga dole Allah ya kamata gaskata amma ada shirazi sannan shirazi ya dawo liya a atarifa bima atarafa bihi tabrizi dan ya tabbatar da abin da tabrizi ya tabbatar da shi wal fani da fani malamin shi'a ne wal asfahani da kuma asfahani fa qala yake cewa walau anna shi'ata fi ahad al a'immah alaihim Salam. da a ce yin shi'a a zamanin imamai kenan tun daga kan ali bin abi talib an zuwa al imam hasan al askari wajadul hurriyat al kamilata sun samu inci cikakke la aqamu hadhihi shi'a'ir al qa'ima al yawm da sun tsayar da waɗannan sha'a'ir sun da aka tsayar a yau ɗin nan wa sare yake kai sai ma sun yi abin da muka fi sun yi sama da abin da muke غير سيري أنهم لم يكونوا يجدون الهدية kaga yana tabbatar da cewa imaman nan fa mutum goma sha biyu da suka ce suna bi cikin su kan babu wanda ya wannan abu alkasiya wacce za ta isa ta ta'abirul kamil wajen bayyana wannan abin cikakke an madan fi'alihim akan ainihin wato tsawon lokacin wato aikin su fi kullul usul a cikin kowane zamani wannan yayi shi a cikin ash-sha'airul husainiyya a shafi na tsari sai yace fa qawlu shirazi maganar da shirazi ya faɗa yace la aqamu hadhihi ash-sha'air al-qa'imah al-yawm da sun tsayar da wannan alama a yau din nan yana nufin a imma kenan sai yace dalilun ala anna hadhihi ash-sha'air al-qa'imah dalili ne akan waɗannan sha'air din da yan shi'a suka tsayar yau lam takun qa'imatun fi tilka al-usul allati takallama anha a dukkan wa'annan matakan guda biyar da yayi magana ba a taba samun wani daga cikin ahlul bait yana da alaka da wannan abu kuma yanzu ai zahirin abin ku kana kallo kafin cewa wanda suka fi girmama shine al-imam Bukhari ko ka tambaye su ka ce musu an taɓa samu al'imam Hussein ya gina Husainiya? Babu, je ka tambaye su ɗan al'imam Hussein Ali ya taɓa gina Husainiya a ina kai ka samu ka gina Husainiya amma yanzu ka ce mun annabi ya taɓa gina masallaci sai ce maka eh bal ma hasali da ya bar maka ya tafi Madina masallaci ya fara gina kafin ya gina gida kuma da shi da Qur'ani da munafikai suka zumbace shi yanzu ya buɗe masallaci yana dawowa daga Tabuka yana kan hanya da niyyar zai je Allah ya saukar masa da wannan ne saka zo masjidin jiraran وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسالا لمن هارب الله ورسوله من قبل ولا يهلكن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون Allah yake la ta kumfi da abadan har abada kaka je cikin wancan masallacin kaza la masjidin usita ala taqwa masallacin da aka gina foundation din sa akan tsoron Allah a haqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yake afa man assasa bunyanahu yanzu wanda ya sanya foundation din gidansa akan tsoron Allah ala taqwa min Allah wa ridwan khairun amman asasa bunyanahu ala tafadun fil halin fanhara bihi ila jahannam wallahu la yahdi qawm zalim kaga annabi ya gina masallaci eh shi yasa maka gina amma su annabi bai ba wa'anda ma suka ce suna girmama ba wanda ya taba ba wanda ya taba gina husainiya to a baya manta mun ci sun faɗa cikin abin da suke ce ma al'imamin hassan suna ce masa muzillin mu'minina wanda ya kasantar da masu imani laifin da sai da na hassan yi wa 'yan shi'a wanda ba sa iya fitowa su faɗa wa duniya don mai yayin sulhu da sai da na mu'awiya kuma ga shi a ƙida shi'a matsalarsa sun ce imamai sun san gaibu daga da imamu hassan ya san gaibu ya san hassan munafiki ne ya san sai na mu'awiya munafiki ne don ka da su shin sai da na hassan ya sauka daga shugabancin al'umma ya ba mu'awiya ɗayan biyu ko da ya zama mutumin kirki ne shi yasa ya ba shi amana al'umma ko kuma in ba mutumin kirki bane shi kuma ya za ku yana sanar cewa mu'awiya ba mutumin kirki bane ya bai sannan na biyu naɗin da suke cewa Allah ne na ƙarya ne ba yadda za a yi baka taɓa ganin Allah ya aiko wani annabi ba ko shi kaɗai ne annabin yanzu ya ci ya ba ka annabta ya ba wani ka taba gani to a wajen shi a imamancin nan yafi annabta matsayi amma in Allah ne daga Hassan nabi ne daga wajen Allah dan Allah ya yi saukai ba wanda Allah ya nada sai taba wa wannan ƙarya ne to shine laifin da ya mutu sai ce idan ashe ku hadhihi sha'air wa'annan sha'air din lam takun ala ahadin a'imma babu a zamanin wa'annan a'imma ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما النبي بشيء أيضا shi ne za ga wani yana cewa mun tattauna da wanda daga cikin su shekara ta biyar da ta za ku tattauna a kan yutu wajen mai za mu ce sai annabi ya ce na ce a mugun abu aka ce ibada ne sai fa annabi ya yi saboda Allah ce mana yin sassaƙin sama umarka wa man ba ma'a ka bi kamar yadda a yi maka umarni sai yake cewa min satin umuri daga cikin fakarrin al'amura na. bin annabi sallallahu alaihi wa sallama bi qawlihi annabi ya mana gargadi yace wa ilakum wa muhdathatil umuri ina muku gaje kashiri da tilarin al'amara fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala daban da aka kirkiro aka ce bid'a ne to bata ne duk kuma bata wa kullu dalalatin fil nar bata dama daga ƙarshe za ta kai mutum zuwa ga wuta sai ce fa'ala fa'ala shi wajibi ne ga ɗan shi'a amma fa ɗan shi'a ne ta almunci mai adalci an yi zirka hada ya riski wannan wa yu'idun nazara ya sake mayar da kallonsa fi hudurihi wa muwazabatihi a cikin inda yake halatta da sunan al-Imam Husaini da kuma naci wanda yake yi ala hadihil ma'atam akan waɗannan guraren tarurrukan duba da kyau ka gani ka yi makanka tunani me yake da alaƙa da addini babu wa qabla an nantahi hadha al-fasl malan yace kafin mu ƙara wannan fasalin nuqiful qari za mu tsayar da mai karatu al-karim mai karanci ala ijabatu muhammad husaini fadlillah ala man sa'alahu akan amsar da husaini fadlillah ya bayar akan wanda ya tambaye shi an ta'sisul ma'atamil husaini akan gina foundation na waɗannan tarurrukan da yan shi'a suke da sunan al-Imam Husaini قال حسين فضل الله yake cewa al-ma'atam al-husainiyya asas asasahu sai yace wai wanda ya asasa shi shi wannan din shi an sai yace a ummatul bayt ko ummatu ahlul bayt alaihim assalam ainun din kenan alladhina kanu yaqidunahu wa ya imma na halin bai su suke kullu majalisin wato waldan husainiya din amma fa fi biyu kurma a gidajen su yastad'una man yaqra'u al-ash'ara sai su kira wanda zai karanta waƙoƙi allati tadhkuru musibat al-husaini alaihi salam wacce za ta tunatar da mutane musibar da ta shafi al-imam husaini da tariqatin atifiyya ta hanyar da za ta motsawa da mutane wani abu wannan ya zo a cikin annadawa a shafi na 509 da mujalladi na biyar sai ce wa qad su'ila bi munasabatin sadiqatun an ta'asisul ma'atam al-husainiyya fa ajaba sannan an take tambaye shi a wata munasabar kuma sai ba da amsa sai ce la yaqud abu ne da ba zai yi nisa ba anna ta'asisul husainiyya wato kafa wa'annan husainiyya in talaqa in talaqa min fikrati ihtiram a baya an tambaye shi ya ci ahlul baiti ne suka ku saboda wai suna boyewa a gida sai a kira wani ya zo ya rera waka to aka tambaye shi a wata munasaba da yake cewa in shi min ta ihtiramil masjid wannan fa Husainiyan da kuke gani tunani ne da ya taso daga maganar ya za a girmama masallaci yayin nasa saboda mutane kad ya hatajuna ila istima suna buƙatar zuwa ga su saurara li azail Husain alaihi salam ga abin da ya shafi ta'aziyya na al-Imam Husaini aulil mawa'id ko wa'azi irshadat da shiryawa wa fihim al-junub ba mamaki in an ce za a zo a yi taro a masallaci inda ba lokacin sallah ba ne wanda zai zo masallaci a cikin sa akwai mai janaba wa fihim al idan mata ne a cikin sa akwai mai al'ada wa min jihati adami jawazi tanjis masjid yace idan muka kalli ta bangaren bi halatta ba da abin da yake da alaka da najasa a shigo da shi masallaci fala rubbama ja'alat al-husainiyya ba mamaki wannan ya sanya husainiyya ala rubbama yake sau da yawa wannan dalilin ba shi ya yasa ju'ilatul husainiya sai aka fara gina husainiya ila janibil masajid a bangaren gefen wa masallaci sai a zo ga masallaci sai a koma gefe a gina wa ko da husainiya ba mamaki in an shigo masallaci akwai mai janaba akwai mai al'ada to tunda mai janaba da mai al'ada ya kamata su shigo masallaci ma to sai a tafuwa litakuna badilatan anha domin ta zamanto musanya ne na masallacin fa malam wannan shine abinda malam yufakkir fihi ahadu abinda wani bai taba yin tunani akan sa ba walakin min ajali himayatil mas'alili, sai dai an kirkiri wannan ne dan a kiyaye masallaci wa iftahil majal sannan a wasa a wurin listima domin saurara lil mau'izati wa dhikr saboda wa'azi da kuma tunatarwa amma fa tunatarwa ba qur'ani za a karanta al-husainiya wallahi na ga fatoyin wasu malaman shi a kwanan nan ake musu tambaya dan shi an da ya tafi irin waɗannan taron idan an zo ga wani zai karanta ta'aziyya an gane zai ba da labari abin da ya faru a karbala akan al'imamu Hussein ga wani zai karanta Qur'ani da mutum ya saurari abin da ake karanta wanda ya shafa al'imamu Hussein da mutum ya karanta Qur'ani wanne wallahi su abin da suka bada fatawa gara ka saurari wanda ke karanta abin da ya shafi ta'aziyan al-Imam Hussein da kaɗa kai karatun wurare wallahi fatawoyin suna nan ina nan da su a bidiyo wanda malaman shi'a suke bayarwa cewa gara ka saurari wanda zai ba da labarin mutuwar al'imamu sai da ka saurari karatun wurare gana wannan yana nan da shi fatoyi ne malamai bidiyo ne mai motsi malamai ne suke na san da sannan shi'a ta shigo nan ƙasa in ka faɗi magana a kansu kace sun ce kaza wallahi malam saboda renin hankali sai ce duk wayannan littattafan yahudawa ne ke shigowa da su don su raba kan mutane ashe ba mu sani ba yahudawa akwai mai jinkun ne akwai mai bakin kunni eh? hatta ya hadura ha kullun nas har haske duk mutane sun halatu hatta law adda zalika ila tanjisiha ko da wannan zai kai zuwa ga ita husainiya in za a samu najasa a wajen aw ma ila zalika ko abin da ya kama da wannan wala na'rifu mata ba mu san ne ba budi a insha'ul husainiya kaga da ya ce ahlul bait sun amma gashi yanzu ya take cewa sai wani dalili ne fa aka fara kirkirar husainiya amma tsakani da Allah ba mu san yaushe ne aka fara ba eh kaga fatawa bi masu cin karo dan an tambaye shi ba amsa da bare ta ahlul nan ya ce ba ba su ma aka fara ba wannan ka duba cikin littafin annadwa a mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da saba'in da takwas da shafi na ɗari hudu da saba'in da tara sai almabahatu sani bincike na biyu a shi'atu ya tahadisu na bid'atan niya yan shi'a sun kirkiri bid'a ta mai ta kuka eh wato ko sai na ce sai fala'i kai kalura annahu awwal al-amr farkon al'amari za'ama ya faɗi dan za'ama ma'anar sa kala. kamar yadda Allah ya ce za'amal ladina kafaru allan yub'asu ko to za'amal ladina kafaru allan su shine ya faɗa ya ce wa qala alladina kafaru la ta'tina sa'a laka za'ama ma'anar ta qala za'ama ya faɗi cewa anna a'immat ahlul baiti a'imma na Kuma ahlul baiti هم الذين أنشأوا المعتم الحسينية سوسك الإنجلي wannan taron na Husainiya kuma ja a ba'da zalika li yaqul sannan bayan wannan ya ƙara zuwa dan ya yace ha in talaka gina husainiya ya taso ne fa min fikirar kiramil masjid saboda tunanin wai a girmama masallaci saboda masallaci in an ci za a dinga taron husainiya bai kamata ba a yi ne a shigo masallaci saboda akwai mai janaba akwai mai al'ada akwai mai waye akwai mai waye in da labarin tambaye ku a nan kimiyyar wani masallacin jimma kuka sani nasu kun san da ne ne sa ba ka gina masallacin jimma sallar juma'a a gurinsu ba wajibi ne shi yasa ba za su gina masallaci a kanta ba Ya kan ka dan shi a masallacin ku ya zo sallar juma'a to in yi sallar juma'a in ya dawo gida suna da zuhuri ne sai hada azhar da la'asar da haka wani addini ne fa tamaman wanda ya riga ya saba da addinin shi kuma yana da kyau kamar yadda na faɗa a masallacin idi raguwar musulmi su sani ya nan akwai wani ɗan kadiriya a Kano da muka magana da shi na ce masa na rantse da mulkin da sarkin da ya da sama babu gishi ban taba kallon wanda yake ɗari kadiri a matsayin wanda ba musulmi ba na ce saboda usul guda goma sha ɗaya haɗa mu da su sallah zakka azumi aikin hajji sai kalmar shahada biyu sannan sai rukunin imani guda na shida na ce to matsalar su yan shi'a sun ɗauko wani abu ne sun saka wanda duk musulmin duniya ka tabbas yarda da wannan abun ba shine mutanen nan guda goma sha biyu da muka faɗa sun ci Allah ne naɗa kuma naɗin ma ya fi annabci matsayi a wajen Allah sai ya zama rukunnan imaninsu guda biyar at-tauhidu haka suke faɗa al-adlu al-ilahi adalcin ubangiji sannan Annuhuwa, annanka al-mi'at imani da kuma sannan al-imama wannan imamancin idan an ce abu rukuni abinda fa in an rasa ɗai duka kuka in an ji lahira ba su da amfani yanzu rukunin imanin mu guda shi an tu'mina billahi ko wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi idan ka ce ka yi imani da mala'iku da annabawa da manzanni da rana ta ƙarshe kai imani da kaddara aka samu matsala ba kai imani da Allah ba imanin ka guda biyar ko an je lahira wannan ba zai ma amfani ba in ka ce ka yi imani da Allah da annabawa da manzanni da rana ta ƙarshe da littattafai sai ka ce baka yarda da kaddara ba rashin yadda ka da kaddara ya sa in an je lahira yarda da waɗannan ba zai maka amfani ba shine rukuni to haka addinin shi'a ko ka sallah ka yi azumi ka yi zakka ka aikin hajji ba dai baka yadda cewa yan nan mutum goma sha biyu ba Allah ya naɗa su to billahi ladhi aka je lahira arni ne dan wuta in ka shiga sai ka dawama a haka ka shi tun in musuluncin su guda shida ne sallah zakka azumi aikin hajji shi kalmar shahada sannan sai al sannan suka ce duk wani abu da ka sani a musulunci ba a yi kira ba a kan shi kamar wannan wulayancin to shi ne in kana so ka san asasi wanda ina a tashayi shi an ci fara idan baka san wannan ba to baka san ta ina ne aka fara rikici da shi'a ba da haka maganan sahabbai maganan ahlul baiti maganan wa duk wannan wani farko ne na rikici da shi'a amma ba shi bane asali akan wannan aqidan ne suka ce sahabbai duk sun yi ridda akan wannan aqidan ne suka ce qur'anin nan bai ce ka ba wallahi ina da maganganun malamai da zan nuna muku a wannan zamanin suna nan wanda suka ce wannan qur'anin ba daidai bane akan wannan ne sai bari faɗa maka hatta kankana a tafiya ba da guna sun ce abin da ya sa kankana take da zaki saboda ta yarda da imamancin yanzu. ita kuma guna abin da ya sa take da ɗaci saboda ba ta yarda da imamancin ba ne yunus bin matta ba kuna da labari ba garin nainawa da allah ya tura shi ya shiga cikin cikin kifi sun ce abin da ya sa kifi ya haɗe shi bai da imamanci ba ne wannan fa yana faɗa muka yana nan rubuta a littattafan shi'a annabi adamu kowa ba ya san cewa abin da ya sa Allah ya fito da shi daga aljanna ba saboda ya ci shi'a sun ce a'a saboda bai da imamancin imamai ba ne <laughs> ai malam wato malam in kana bincike kan yanzu ba nan mun dauko muku littafin mun nuna muku ba Wannan suka ce da Ali da Annabi duk matsayin su da a nan wajen mun dauko littafin mun karanta ko mun karanta mun karanta to shine yake cewa wa annahu la la yuqrafu mata bud'a insha'ul husayniya ba a san yaushe aka fara kirkira wa'annan husayniya din ba to sai al-mabahatu bincike na biyu الشيعة yastahdithuna bid'atan niyaha sun kirkiri bid'a ta kuka wal latmi da mari yace akai al muslim ya kai dan uwana musulmi annama ya fa'aluhu shi'atu fil husainiyya abinda yan shi'a suke aikatawa a husainiyya ta ta musamman sha'air al husainiyya a karkashin take da sunan addini ne da ke nuna goyon baya zuwa ga imamu Husaini yace hiya min al bid'a allati istahdathaha yana daga cikin bid'o'i da suka kirkire ta wada'a ilaiha ulama'u shi'a malaman yan shi'a suka kira zuwa ga wannan bid'a faqad allafa da'iyatuhum babban malamin su ya rubuta littafi shine Abdul Hussein Sharaf al-Musawi ya rubuta kitaban sammahu al-majalis al-fatiha wato majalisoshi na alfahari masu daraja fi ma'atamil israt al-tahira hawala fi yayi kokari a cikin shi ka'adatihi kaman al'ada shi duk wanda ya san wannan mutumin Abdul Hussein lura da kyau ku gani ba na ta Abdullahi ba Abdul Rahman yadda kiristoci suke sa Abdul Masih to haka kuma suke sa Abdul Ali ko Abdul Hassan ko Abdul Hussein kuna ganewa maimakon bawan Allah sai mutum ya dingina sunan bautarsa zuwa ga wani wa to shine nan Abdul Hussein sharaful musawi sannan in kuka ji a cikin shi'a duk wanda kuka ji ana kiran shi ana ce masa al-musawi to wai yana da alaka da nasaba da gidan annabi ta hanyar musal kafi shine ma'anar al-musawi yanzu ba ku ga wannan nazariya zariya ba zazzaki shi ma yanzu wai jikin annabi ne gafa ba ɗan uwansa nan shugaban izala babansa ɗaya to ba mu sani ba ko ta hanyar mamar ta sake wata kila ba mamar sa ba ya zama jikin annabi wallahi amma wallahi na kalli dan commentary kuma ina da shi wallahi tallahi yanzu zazzaki ya ya zama jikin annabi Allah ya yi eh Imo allafatihi a cikin littattafansa addifa yayi kokarin ba da kariya anil bid'a akan wannan bid'a wal khurafa waɗannan tamfa-tamfan allati ya ta'abbadu biha shi'at wanda ƴan shi'a suke bauta ma Allah da ita wa minha daga ciki al-ma'atam wannan tarurrukan da suke kama yufhamu min unwanil kitab kamar yadda daga unwanin littafin nashi zaka fahimci haka ƙoƙarin hawala ya yi ƙoƙari an yi subita jawa da iƙamatul ma'atam ya yi ƙoƙari ya tabbatar da cewa halal ne in shi a su dinga yin wannan taron yin buka'in nabi alabnihin ibrahim saboda wai kukan da annabi a kan ɗansa Ibrahim to wannan hadisin ya ɗauka ya ƙoƙarin nuna cewa wannan ya halatta wannan ya zo cikin yace radi ka koma safaha ta sha ɗaya wa ma ba'ad hamin majalisihi al sunan littafin kenan al fatara. yace ya halatta yin haka an gane shi kuma annabi da ɗansa Ibrahim ya rasu mun san Ya yi kuka na zubar dawa hawaye hayata innal aina da tajma wa innal qalba ta tahzan da haka mu akan rabuwa da kai da maka Ibrahim muna masu baƙin ciki amma ba za mu yi komai ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yanzu wannan abin da suke yi a zo ka kwanta wani ya taka ka a mota daga nan ka wuce ka tafi layara na Allah ya yi da wani babu babu to shine yake cewa ana nuna min cewa lokaci ya yi. sai mun tafi nan gaba za ka ga hatta baƙaƙen kayan nan fa da suke sawa billahi allazi la ilaha illa huwa da da komai cewa haram ne babban matsalar ɗin shi da aka samu duk wanda ke so ya mai da kai bawan shi ba bawan Allah ba abu na farko da yake maka jahilci yake baranta da shi idan ya hana ka karatu to din da yake so ya tura ka zai tura ka an gane shi yasa ce yana daga cikin nemar da sunna take da shi in ka ga malami yana karatu wani ya daga hannu ya ce aka nama kalla akwai karin bayani ko majalisun sunna ne amma majalisun da ba na sunna ba wani kana daga hannu zai zare ma ibe ce ka hada tarihi dubu saboda tun da bai shirya gaskiya ba ba zai yadda ka mai tambaya ba saboda bai san wata tambaya za ka mai ba eh? ya sa wanda suke manta haddi na sai masu ba ku san rigimar ba ku san rikicin karatu ba ne eh? na ce ba ku sai kitan karatu ba ne kawai in mutum bai isa ba sai ba ma ka koma ta kan shi da saurare shi kawai na fita harka su saboda ba zai ban tsaya na ɓata lokaci a kan shi wannan shi ne saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah da izinin Allah kuma a sati mai zuwa ba za mu yi karatu ba ina ganin ku eh sati mai zuwa ba za mu yi karatu ba sai satin sama da mu tabbata ta fafa ta wani ina za mu je kuma sai ka jira wasu rukuni ma ya sauri sunnatu yawa sirrantawa inda ya kamata a sirranta shi ma sunna amma dai sati mai zuwa ba ma gani yawa Allah ya sa mu dace eh? eh? yawa ranar asaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu mu'assasan mu da ke hayin dan bushiya wato sabuwar Kaduna da ka tsallaka gada duk wanda ka tambaya ina ne sabon gida layin abubakar suleiman za a faɗa maka akwai daura da muke so ni insha Allah karfe tara da rabi muke so mu fara eh na safi zuwa azhar mun gama wasu matsaloli ne muhimmai da suke da alaka da tafsiri al-asbabu التي تجعل المفسر يخالف تفسير dalilan da suke sa malamin tafsiri ya saba wa tafsirin annabi kuma da mun yi tunanin mu sayar da muzakkira ina ba wani bawan Allah magana har ya ba da kuɗi ya ce a buga guda ɗari duk ɗalibin da ya zo a bashi kyauta saboda haka duk wanda ya zo za mu bashi mu za su kira kyauta Allah ya saka a alheri addu'a yake bukata da ka sai a yi masa addu'a insha Allah ranar asabar za mu yi wannan daurar da izinin Allah sannan akwai karatu da za mu fara yi na wata wata sau ɗaya a wata amma ba mu saba annan muna nan muna shi da shi shi wannan karatun in za mu yi shi duk randa da za mu yi shi goma sha biyu za mu yi muna karatu za mu fara ƙarfe